fil wafa'i lil mushrikina bil ahd babin da yazo na bayanin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda dai yi alkawari ko da kafirai aka yi mushrikai a cika alkawari ba sa ba alkawari in dai ai alkawari ko a cika alkawari an fahimta قال أخبرنا بشر ابن ثابت قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرم ابن أبي هريرة عن أبيه محرم أو محرر محرر ابن أبي هريرة عن أبيه إذا سيك جالي محرر ابن أبي هريرة دواء كيرا to shi ka sa alkarshen nan za ka sa shi ka ja a nan shi ka sa safar muharrar ibn abi huraira abi huraira yana da ɗa sunan shi muharrar ya taba aure ke nan ko bai taba aure ba duk da tafai na wanda suke daga madina kowanne kabo da nan zagar shi ya cika haka kana karatu wata magana sabuwa wata magana bakuwa wata ce ka suka tare da ka zo cikin sauki sai ka zaɓa عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب اتناك سنتيت رد علي بن أبي طالب لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi ya tura shi ya je idan da sako fanada bi arba'in hatta fahala sautuhu yayi iyaye kuwa da abubuwa guda hudu har sai da muryarsa ta shaki ala la yadkhulul jannata illa nafsun muslima ala ku shaurara ba wanda zai shiga aljanna she musulmi wala yahujjanna ba'da al'ami mushrikun nabiyu ban da bana babu wani mushriki da zai zo yayin aikin hajji kuma wala yatufu bil baiti uryanun kada wani tsirara ya zo kuma ya yi tsawashi kamar yadda da su yi na uku kenan ko saura da hudu wa man kana bainahu wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun huwa mahallu shahid wa man kana bainahu wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun duk wanda yake da wani alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ajalahu ila arba'ati ashhurin to arba'ati ashhurin malamai suka ce haka ne wasu malamai suka ce a'a ko ya fi wata hudu za a cika mishi alkawarin shi to ina ma nan an baton wata hudu alkawarin da ba a kayyade ba to shi a jira shi zuwa wata hudu amma in akwai alkawarin da ya wuce wata hudu ma dole a jira har zuwa wannan lokacin fa'iza mazatil arba'a in lokacin ya cika inna bari bari'un minal mushrikina wa rasuluhu inna allaha ku sani cewa tabbas Allah madaukakin sarki da manzansa sun barranta da mushrikai harshen larabci kenan fa inna allaha bari'un min al-mushrikina in ka ce wa rasuluhu in ka ce wa rasuluhu eh al'amari ya ne ya lalace kenan harafi ɗaya sai ya ta musulmi fa inna allaha bari'un min al-mushrikina wa rasulihi shine zai bata wannan al'amari to dai wasali ɗaya wasali sama ko kasa shiga sai al'amarin ya canza baki ɗaya. shi yasa kace fannahu wal lughatu haqqu man talab rijali la min al-kutub kaje wajen malami ya karanta maka koya ka karanta ya gyara ma koyi-koyi, amma inda yadda ake karatun ma in ba haka ba in baka iya karantawa ba ka zo ba wasali ka karanta kuskure sai ka fassara kuskure sai ka je ka yi aiki tashi hankali akan kuskure an fahimta eh. Babu, ya ce wani babu fi sulhin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawmal hudaybiya sulhun da manzon Allah aka yi ranar hudaybiya hudaybiya kenan ko to ya abin ya kasance قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة منذ الله يا أمراء ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه أن يدخل مكة sai mutanen maka suka hana shi shiga makka hatta qadahum sai da aka yarjejeniya ala an yuqima salasata ayyami to yarjejeniyar da zamu yi da kai za a baka izini ka shiga makka amma da sharadi kwana uku kar ya shige kwana uku <laughs> an fahimta ma katabu da aka zo wajen rubutun yarjejeniyar da aka yi haza ma qada alaihi muhammadun rasulullahi qalu suka ce dakata dakata dakata la nuqirru bi hadha ba mu yadda da wannan ba law na ai sun kawo hujjar su law na'lamu annaka rasulullahi ma mana ana ka shay'an da mun yadda da mun san kai manzon Allah ne shikenan ba ba za mu ga da kai ba hujjar su tana da karfi ko ba ta da karfi tana da karfi ma'ana su ba su da sun san manzon Allah ne ba za mu hana ka komai ba walakin an ta muhammad ibn abdullah abinda muka sani shine muhammad ibn abdullah haka za a rubuta faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana rasulullah wa ana muhammad ibn abdullah ni manzon Allah ne ni kuma ni ne Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam فقال لعلي امحو محمد رسول الله yace ya ali ka share wanda suka ce ba sa so din muhammadun rasulullahi ka share shi faqala sai sayyidina ali yace la wallahi la amhuhu abadan la har abada wallahi na rantsi da Allah la amhuhu abadan ba zan taba share shi ba har abada kyakkyawan mai wacce ce kyakkyawan niyya eh da eh? <laughs> manzo Allah ya ce ya share ya ce ba zai share ba kuma ce bai saba wa manzon Allah ba eh eh eh to da ya saba wa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a taba yin abin da ba daidai ba ya shuru fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitaba wa laysa yuhsinu yaktub sai manzon Allah ya karbi takardar dama an ce annabi annabiyul ummi bai taba koyon rubutu ba wala karatu sai rubuta sai rubuta فكتب مكان رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله me ya rage mishi me ya rage mishi shine Muhammadu ibn Abdullah shine Rasulullah to me yasa sayyidina Ali ya fiya ce ba zai share ba me yasa sayyidina Ali yace la wallahi la amhuhu abadan da wa yake magana ba da bango Allah yake don sai na umar da ya kasa hakuri ya ce alasa rasulullah kai ba manzon Allah ba ne ya ce ni manzon Allah ne alama nukutar daniya dan ne za a yi mana bai mana kaskanci to shi dattijo abu sai na bakar ce ilzam garzaka ya umar umar ka san matsayin ka fa rasulu innahu rasulullah manzon Allah ne shi ke nan magana ta ta ilzam garzaka ya umar ka san matsayin ka ya umar manzon Allah ne ina mana manzon Allah ne eh eh ah? innahu rasulullah manzon Allah ne Allah zai kaskar zai tozartar da shi abadan Allah ne ya aiko shi kuma ba zai tozartar da shi ba an fahimta a wannan lokacin sai na aliyu ba yana magana da manzo Allah bane yana magana ne da zafin eh, da mushrikai don su san cewa matsalan ba ba karama bace ba eh to a kaddara da sai na abakar ne manzo Allah ce in hu ya abakar sai ya abu bai faru ba ana son abinci wani a gani kowa tunanin shi in umar ne ba zai ba sai na aliyu ma ga shi, to in eh, sai na abubakar ne fa eh to kuma ya fi su su duka tun da wanda ya fi kowa ma ya goji sallallahu alaihi wasallam ce wannan alkawar yarjejeniyar da aka yi kenan Allah ya dukuna makkata bi silahin illa saifa fil kada ya shiga makka da makamai sai takobi kadai kuma a cikin mai wa Allah ya kurija min ahliha ahadan arada an yatba'ahu duk wanda ya bi ka cikin mutanen makka kada kar ya bi ka dole ka kyale shi sauran makka wala yamna ahadan min ashabihi arada an yuqima biha amma sahabbanka duk wanda yake so ya zaman shi makka ya zaman shi ya kara mana yawa kenan falamma dakhala haka akai alkawarin manzo Allah ya shiga makka haka da sahabbansa falamma da khalaha wa mazal ajal aka ciki kwana uku a tawaliyan faƙalu sai suka zo sai na ali suka ce kulli sahibi kafal ya huruj anna faqad mazal ajal ka ji ka fada magokin naka ya fita lokaci ya cika ya bar mu na makka ba mu bukatar shi sai me ya faru sai aka kaskanta me aka saukar a wannan lokacin inna fatahana laka fathan mubina suka ce an yi fatihin haza wani irin buɗe aka yi haka mun kasa kare kanmu ma suna yi mana abin da suke su inna fatahana laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا هو الذي هو الذي أعزني سيدنا عمر سيدنا أبو بكر شيني إيمانيسا كرفين إيمانيسا ya kai sai fahimci cewa abinda manzon Allah yake yi din shine daidai ba kaskanci bane manzon Allah ne ba shi ba kaskanci Allah ba zai kyale shi a kaskantar da shi a wulakanta shi ba نعم فهمت صلح النبي كان يوم الحديبية دول سي أيها إن هذا وزعت بشم نصر إن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرى باب في عبيد المشركين يفر سيدنا عمر سيدا حنك لي شيء تاشفى إيه كبا فنزع الله لي سيدنا سيدي فنزع الله لي من نظام الشيطة ذاك na ce eh za mu shiga maka amma na ce 2020 na ce bana na ce za mu shiga kuma za mu shiga amma ai yanke kai yadda muku ranar ya shi alama utar daniya A kan me za a ta kaskantar da mu ba mu saboda shi Umar yana ganin tun lokacin jahiliya ma shi sun san shi a wane ne shi shi sa ba su isa ba a wajen shi to mas'alan ko ba nan take ba mas'alan ba nan take ba يانا بكات النصراني وينصرك الله النصرا باب في عبيد المشركين يفرون إلى المسلمين باب يذون باي نا مشركاي يسوك شيخو سوك زوجا مسلمي يا ذا اي سي اكرنس قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف وينسو باي قدا بيوسك الشيكو سك زوجا منزو الله لك الطائف فأعتقهما لمنزو الله ينتاسو أهدهما أبو بكر نتينسو شيني أبو بكر باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ ونباه الله ني الله يباشي الله يباشي كرامة يباشي درجة idan aka ce ihtazza arshin rahmani da mauti sa'ad bin mu'az wani babban mutum ne a cikin mutanen bani kuraiza ya musulunta ya karbi musulunci to me faru sai manzon Allah ya girmama shi ya mutunta shi saboda in mutum babba ne a cikin kabilarsa ko menene in yazo sai a girmama shi an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا ليس بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يتي رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله سعد بن معاذ رانا دا أكياك بني قريظة sai suka ji masa ciwo a jijiya a kan dansinsa فحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار كما زو الله يمشي كي للس أوجد فانتفخت يده سيحنا سيكبرا فنزفه كمبرا دهن يسيرون ناشي زم يروني غا تشيو يغا كومي دا كومي فحسمه أخرى كما زو الله يساكي مشكما للس فانتفخت يده سيحنا كمي كمبرا فلما رأى ذلك قال da ya ga haka sai ga cewa lokaci ne fa ya kai lokacin mutuwa ya zo kala sai ce allahumma ya allah madaukin sarki la tukhrij nafsi hatta takarra aini min bani quraiza Allah kada ka karbi raina har sai na samu nutsuwa da kwanciyar hankali dangane da bani quraiza sai na ga karshen al'amarin su fastamsaka irkuhu yana fada sai jinin ya tsaya ba a fi ko diga bai kuma yi ba fama qatara qasratun hatta nazalu ala hukmi sa'adin jini bai kuma igo ba har sai da mutanen bani kuraiza kuraizawa suka yadda da hukunci sa'alubul mu'az fa arsala ilayhi sai manzo Allah ce za ku yadda da hukuncin ba sa'alubul mu'az aje a sai suka yadda sai manzo Allah ce a aje a taho da sa'alubul mu'az aka je aka ɗauko shi ba shi da lafiya ana nan a can ana nan ana har aka kawo shi aka zo fa sai suka ce sun yarda da hukuncin shi to dama abin da yake son ya gani kenan an fahimta sai aka kawo shi fa kama an tuttala rijaluhum sai manzo Allah ya ce to wani hukunci kazantar game da su yanzu hukuncin shi ake jira sai ce ai duk mazan a kashe su وتستحيا نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم المسلمون ما تنسوا كما دا ايانsu shi abas abinda ya fada ke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وتروى لقد حكمت بحكم الله في السبع كاي حكمتين da kai ya dace da hukuncin da Allah ya zartar asaba wa kanu 400 mutun 400 ne falamma furiga min qatlihim yana nan lafiya lafiya jini ya bai zuba ana gama a kashe a kashe ana kai karshe sai jini ya balle ya zubu sai ya mutu in fataka irquhu famata kisan sa'ad bin mu'az babu ikhraj an-nabi sallallahu alaihi wasallam min makkah babin da yazo na manzon Allah fitar da shi akai maka ba fitaye ba ke yasa ba za ka taba jin ba za ka taba jin kalmar hajara rasulullahi min makka ila al-madina ba li anna hajara ina mana hajara eh yayi ne hajara ya bar abu baya son abu hajara muqawama bayna sunayn da kyar aka fitar da shi fitar da shi aka yi shine zaka hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haj ba za ka ce hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عقيل أو أقيل حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي عدي بن الحمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا بالحزورة daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan jagowarsa yana sai akan wani tsauni da ake cewa al-hazwara yaqulu yana fadan cewa wallahi na rantsa da Allah innaki la khairu ardillahi tabbas ke ƙasar makka ke ce خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرج أخرجت منك ما خرجت بعد أن فتدني بدأ بذن فتدني wannan الناس اللي يزوكي zo kenan سيما nan so مكة sai malamai suka zo makka madina ce tafi ko makka ce tafi wannan yace makka wannan yace madina kowanne malami yana kafan ya kawo abin nan din shi to ainihin tambayan ma tun farko bai kamata ba ne ba dai bai kamata ba kama manyan malamai ne wannan goyi bayan makka wannan goyi bayan madina saboda an samu farad ilmi babu fi nahi an sabbil amwat an hana a zagi matattu mutum ya riga ya mutu tu ba a sun kafadi mummunan aikinsa sai dai ka neman masa gafara ko? musulmi ke da ko? ƙala haddasa na sa'id bin rabi ƙala an ba'ana shu'uba an sulaiman an mujahidin ƙala ƙala ta'aisha ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta subbul amwata kada ku zagi matattu fa’innahun afdau ila ma kaddamu a yi sun ga abin da suka aikata sun hadu da abin da suka aikata sun ga abin da suka aikata babu la hijrata ba a dal fatihi babu hijira daga makka zuwa madina bayan ay fatu makka abinda yasa da ake hijira lokacin kasan makka tana hannun kafirai to yanzu kasan maka ta dawo hannun musulmai ta zama musulma ko to shi yasa ba za ka yi hijira zuwa madina ba duk inda ka je duk daidai ne قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال يتي لما كان يوم فتح مكة رانا دعك بود مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي la hijrata ba'da al-fath babu hijira bayan da aka bude makka walakin jihadun wa niyyatu sai dai jihadi da kuma niyya wa idza stunfirtum fanfiru in aka ce ku fito dukkan ku baki da ku fito babu annal hijrata la tanqati babin da yazo na bayanin cewa hijira ba ta yankewa abin da ake magana hijira daga maka zuwa madina amma duk inda zaka tashi ka je kai hijira in zaka bar inda ake kafirci ka je inda ake musulunci kai hijira قال حدثنا الحكم ابن نافع عن هريز بن عثمان هريز أو حريز حريز بن عثمان عن ابن أبي عوف وهو عبد الرحمن عن أبي هند البجلي وكان من السلف قال تذاكروا الهجرة عند معاوية suna tattaunawa game da hijira wajen sayyidina muawiya wa huwa ala saririhi yana kwanci kan gadon shi fa qala sai ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la tarqati al-hijratu hatta tarqati at-tauba hijra ba ta yankewa har sai in tuba yayin ta su yanki salatan wa la tarqati at-taubatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha ba za a yanke ba za a kulle ba kofar tuba ba kuma hatta ta fulo a shamsu min ha kullum rana da gabas take zuwa ta fadi yamma to ran da rana ta kullu yamma za ta fadi gabas to ranar lokaci kiyama ta zo ke babu kaulin nabiyyi sallallahu alaihi sallama laula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar wanzu Allah ce ba dan hijira ba da darajar da ke hijira ba دانا زمو چکن لنسارا دانا زمو na من mutumin تو اما amma ya گا yi ga hijira da قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم باب fi tashjili fil imara babin da ya zo na tsanantawa a cikin jagoranci da shugabanci قال أخبرنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min amir ma min amir asharatin illa yu'ta bihi yawm al-qiyamah maghlulatan yadahu ila unqihi atlaqahu al-haqq aw babu wani wanda zai samu jagorancin mutum goma shugabancin mutum goma sai dai ranar tashin alkiyama zai zo ranar tashin alkiyama an kama hannunsa an kukume an ɗaure da wuyarsa gaskiya da adalci su za su kwance shi ko su halaka shi eh a kan ma ko kan ma mutum ya ta kansa amma shaidan ne ai shaidan ne ai ba ai ana kawata ana kawata hannu ne? shaidan ne al'amarin shi yake da wahala shaidan ko ya tashi da annabi adama a cikin aljanna yana so ya mishi ne eh me yace hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulki la yabla abubuwa guda biyu da duk wanda ya halaka abin da ya halakar da shi don ya san falsafan dan adam ya san falsafan adam shi sa 'ya'yan adam ma san me yake da damus da ya je ce ya ime ce hal adulluka zan in shiryar da kai sai ta ne ala shajaratul khulbi wa mulkin la bala da ya ce shajaratul mauzi ko shajaratul manga ko shajaratul burtukal a shajaratul khulbi wa mulkin la bala ya san abinda adam ke so kenan haka dan adam abinda yake so khulbi wa mulkin la bula in ka tsare ka hau shi ke nan ba za ka sauka ba mulkin la bula shi sa sai a yi sai a yi in an gama shi a canza kuma tsarin ana son a zarce a canza tsarin ana son a zarce cikin kasashen larabawa ko wanda ke shekara arba'in yana mulki amma karshe kuma sai ga mutum cikin kaskanci da zai sa ka kyamaci wannan mulki na shekara arba'in ɗin tunan kenan a kai shajaratul Kulbi wa mulkin la yabla a cikin aljanna fa je samu annabi adam wa kasa in qasamahuma kuma? lakuma lamina nasihin yayi musu rantsuwa yi musu rantsuwa cewa fa nasiha ke muku in ya zama na cikin aljanna ya bi su don ya zo <laughs> ya je wajen wani ko wani ko wani abu ne mai wahala a garin ya sa abin da yake so gani daya sai ya yaudare shi sai ya mantar da shi komai ya gan shi gashi yana yadda yake so sai ya manta da abin da zai zo karshe fa karshen su a babu tunda ana mulki ana jin daɗi ana takawa yadda ake so sai a manta da komai sai a manta da komai manta da komai haka ibn ce ibn al-qayyim yace duk me shi duk me mulki in zai shiga office ko ran fada ko ne ne shaytanu guda biyu ke kan kafadin sa su mantar da shi komai shi sa in ya shiga sai zama tagut yana je kaman shine Allah eh abin da yake abin da yake da shi da sun san cewa wannan mulki da kake ranar lahira za ka zo ne hannun kukumi a wuya adalci da gaskiya su za su kwance ka wallahi ake ga mulki gudu zai amma imani da ranar lahiran yana da rauni bai karfi ba tukuna bai karfi ba saboda yana bukatar imani ne mai karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa asbata yace asbatan asbata ne mu'minan billahi sai manzo Allah ce fa inna li kasan abin da kake fada inna li kulli haqiqatan haqiqa to ina gaskiyar magananka yace na waye gari babu bambanci tsakanin zinariya da tarosun dabba babu bambanci a wajena da kaza da kaza da kaza na waye gari ma ina kallo kaman ga mutane gashi nan an waye gari ran tashin alkiyama ana hisabi sai manzo Allah ya ce arafta falzam ka kama hanya yarke da karfi karka sake shi dan zai kwabe ta hannunka to duk waɗanda suka imani sai kai wannan abin ai gidansu ba ba za ba sa son ba su yi zalunci har gida balle al'umma baki daya sai gaskiya da adalci su ne za su kwace mutum kuma su halakar da shi kuma ba shi da zabi ba yadda zai yi babin fin nahai anil zulmi babin da ya zo na an hana zalunci an hana zalunci wai an hana zalunci <laughs> قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبا قال أخبرني عمر قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الله صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أهيركم جديكم يا ظالمين zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye babu annallaha yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir babin da yazo yana bayanin Allah madaukakin sarki yana karfafa wannan addinin da sababin mutum fajirin mutum kafiri arni قال أخبرنا الحكم ابن رافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ana ba أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر tabbas Allah yana karfafa wannan addini yana taimaka wannan addini da mutum ko da fajiri ne farkon abin ke gaskata wannan magana a lokacin da manzon Allah da sayyidina Bakar za su yi hijira daga Makka zuwa Madina wane ne ya musu jagora wane ne me sunan shi abdullahi ibn uraiqit eh suraka ibn malik shi ya musu jagora don shi ya san hanya kuma ya san an ce duk wanda ya gano inda suke za ba shi kaza za ba shi kaza za ba shi kaza duk da kalli wannan ma da ya musu alkawari sai cika musu alkawari bai musu zalim bai musu yaudara ba ya bi su ya tafi da su ya tafi da su har inda aka yi alkawari kuma bayan ya gama da su beji ya kwarma da beji ya yi tsegunta ma shawa ba tunda ya alkawari su wajensu kariya saba alkawari wayan abubuwa su wajensu, ko da ba su da musulunci ba su musulunci su wajen su wannan aibi ne abin ashani abin ashani suka biyo su suna bi tiryan tiryan suna tafiya wanda ya san hanya da su ne su bin malik ne suka zo ga inda ce wannan kafan alaman kafan da wane daban daban amma ga inda suka tsaya tara ko tako ɗaya ba ko dai sama suka yi ko kasa don ba tako ko ɗaya gaba daga nan tafiyar ta tsaya ko sama ko kasa to Allah madawakin sarki yi Ayyura, hazardini ala yadda rajulun fajirin in Allah ya karfafi wannan addinin da gidan alkabuti da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ɗauke basirarsu duk binciken da za su yi ko kasa ko sama sun ga sama dai ba hali kasa kuma shi su ga baitul an kabuti ga kwanciya ga kwanciya ga da menene mutane za su shiga nan yanzu yanzu shiga kuma wannan abin yayi to shi sa in Allah ya ga dama ya kare bawansa da komai zai iya kare shi da komai zai iya kare shi duk dabararsu da tunaninsu da iyawarsu da isansu sun kasa gano haka an ce ko cikin rami suka shiga ko sama suka yi to sama ga sama fi sarari ne ai ba ba wani wata alama to me saurace rami ha ba sai ka ce ba mu da hankali ramin wannan mutum zai shiga cikin ramin na mutum biyu shiga ga kun kurciya ga ga baitul ankabuti sai Allah ya kiya duk inda tunaninsu zai zo sai Allah ya kiya to Allah ya kare su sai na bakar ce ya manzo Allah sun gan mu fa da ya kai ce da ɗayansu zai duba kafarsa inda takalmin ke da sun gan mu gashi ne yana tsari sai manzo Allah ce ba su gan mu ba da sun gan mu balarabe bukurai ce ba zai saki sai yana tsari yana kallon mu ba su san muna nan ba Fa ma baluka bisnayin Allah salisuhuma ne kace cikin mutane biyu Allah ne na ukunsu tunda Allah ne na uku su Allah ba a gane shi ko wanda kuma Allah ya kare su ba za a gane su shi ne mana inna Allah la yansuru hadha ad-din ala yadi rajulin fajirin ko kuwa baitul ankabuti ko konkurciya ko duk wani abin da Allah ya ga dama aiki yake da shi eh inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah babu wani abin da ya fi karfin shi yasa duk abin da Allah ya ga dama yi yake abu daya sai Allah ya bai da shi aiki biyu ruwa sai na musu suna ciki je ruwa aka ce ruwa yau ba ruwa ba za su yula za a ruwan ya zama dutse shi ya zama mai abin da Allah ya ga dama shi yake babu wani abin da ke da ikon kanshi duk abin da kake yi inna Allah ne baka shi da Allah ya canza shi ke nan kula ya na rukuni bardan wasu salaman ala ibrahim yau wuta ba tabi'a ce kuna ba yau sanyi zaki kuma wasu salaman ala ibrahim wuta ta kiya ko ta isa ta kiya saboda Allah ne yake haka Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ina mana inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu in yaso me eh in yaso me in yana son me wani abu an yaqula lahu ya fara mini to abin yana nan kenan yana nan kenan an ya kula lahu kun faya ya kafin kun faya ya yana nan kenan ko kuwa ko baya nan so ya aka yi in ba da za ce lahu an ya kula lahu kai kasance sai kasance yana nan kenan ko baya nan ka yi gwaranci kuma ki wai yana nan sai an so ya kasance zai kasance wannan ba gwaranci ba ke nan <laughs> ma'ana allah madawakin sarki halittarsa baki daya ya gama halittarsa baki daya ya gama shi ya saura ne bayyana komai da lokacin da zai bayyana komai da lokacin da zai bayyana da lokacin bayyana abu ya kai sai ga ya bayyana ko an nema ko ba an nema ba ko an bincika ko bincike sa a kai ko ba bincika sai a ce an ci karo da kaza an ci karo da kaza an samu kaza da kaza da kaza to shi ne yace idza inna ma'amur idza arada shay'an yana in ya nufi wani abu ya kulu lahu sai ya fada ma wannan abin yana na ko baya nan kun ka bayyana komai ya bayyana sai ya kulu ba haka bane ba eh a toshe ka suka cikin abubuwan da baka taba sanin su ba sai yanzu haka ba haka bane ba ai eh, ba lalle bane ka ka shi su aka ce in ka gama secondary ka je ka je degree ka gama degree ka je master saboda abubuwan da ka ji ba sai ka ji misali <laughs> eh ya kulu lahu ne ne ne yake fada eh ya kulu limaza الشيء كان شيئا لو لم يكن موجودا لم يكن شيئا أليس كذلك ما دام هو الشيء موجود مثال da an za a gina gida sai a zo a ja a ja ana ta fama ana ta fama har a gama ke sai ci gaba ya kai ana da abin da ake state gidan da ake so din nan shi a zana shi gashi nan da tagogi da komai gashi a cikin takarda ai mai komai har da lambu har da komai da komai ba ka bane ba to sa'an na a zo ana ginawa har a kai daidai da wannan abin amma sai an yi sketch tukun kuma kafin a zo ɗaya sai sa Allah halarci komansa baki ɗaya ba abin da ya saura ba abin da Allah ya kuci shi ne aka tambayi manyan babban malami gane <laughs> ne me dace ayar take faɗa kullu ya kullu yau mai kullu yau ne huwa fi sha'ani huwa fi sha'ani ina ma na kullu yau huwa fi sha'ani yace umurun yubdiha wala yubdiha al'amura ne da yake bayyana su bayan zai samar da su ba al'amura wani za a haife shi lokaci kaza wani za a haife shi lokaci kaza abu kaza zai kasance lokaci kaza abu kaza zai bayyana lokaci kaza duk bayyana suke amma halitta an gama abin da ya sauran Allah bai halitta shi ba sai dai ya bayyana ya bayyana ko Mm. inna Allah يؤيد هذا الدين بالرجل bil rajul kana nan sai ga wani arda yayi wani abin da zai zai taimaka wa musulmai ko musulunci ko ya sani ko bai sani ba ko yana so ko baya so babun fistiraqi hadhihi al-umma babin da yazo na wannan al'umma za ta rarrabu kamar yadda banu isra'ila ta rarrabu قال abu al-mughira qala hadathana صفوان قال حدثني أزهر ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عن عبد الله بن لحي الحوزني عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أتكي مسيتي ألا كشورارا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة wayanda suka gawace ku min ahlul kitabi sun rarrabu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in da biyu wa inna hazihi al-umma sataftariqu ala thalathin wa sab'ina za su rarrabu zuwa saba'in da uku اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة saba'in da biyu duk a wuta suke ɗaya ka ke cikin aljanna Abdullahi, alharar عبد min ahalil yaman ce Saba'in da biyu duk za su shiga wuta waya ɗaya ka ke cikin aljanna to su wane ne kala babun filu zume sa'aki wal jama'a ɗayan da take cikin aljanna da ita ce wannan an fahimta باب في لزوم الطاعة والجماعة باب يزون الزنتي بيئة وتي ايرن الجماعة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعدي أبي عثمان قال حدثنا أبو رجعين الأطاردي قال الأطاردي أو أطاردي الأطاردي قال سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر duk wanda ya ga abin da baya so a wajen shugabansa ya yi haƙuri fa innahu laysa min ahadin yufariqu al-jama'ata shibran yace duk wanda ya kauce ma jama'a shibr fa ya mutu ya mutu akan haka illa ma tamita jahiliyya ya mutu mutuwa na maguzanci sai haƙuri marar amin amirihi wani amir ake nufi wani shugaba shugabancin mai musulunci babu man hamala alai nasiraha falaisa minna duk wanda ya ɗaga mana takobi ba shi cikinmu قال أخبرنا أبو الوليد ألا حدثنا إكرمة بن عمار ألا حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا السلاح وندي صنشي وندي زاري من تقوبي فليس منا باش تكم بذاك زاري من مسلمي تقوبي باب الإمارة في قريش shugabanci أتكم قريشا واي شو قريشا su شا shagabanni su ne jama'ar kabilan ma'amazu Allah sallallahu Alaihi wasallam ala akhbarana al ibn nafi'in an shu'aib ibn abi hamza an az-zuhri qala kana muhammad ibn jubair ibn mut'im yuhaddithu an mu'awiyah annahu qala wa huwa indahu fi wafd quraish fi wafd min quraish qala yati inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabbas ni naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana hadarciwa inna haza amra fi quraishi <coughs> lallai tabbas wannan al'amarin shugabanci na musulunci hannun quraishawa yake la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allah ala wajhihi ma aqamu ad-din sharadin kenan matukan suna rake da addini su ne ke shugabanci da jagoranci ashe shugabanci da jagoranci ba zatin ba ne addinin ne to akan haka in suka bari duk wanda ya rika fa shi ke nasiya ba shi babun fi fadli Kuraishi babin da da bayanin falalan quraishawa qala akhbarana muhammad bin yusuf an Sufiyana, an sa'd bin ibrahim an abd الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع ليس لهم مولى دون الله ورسوله إن باسد أي باسد متي مكي باسد أي مولى سي الله دا منزلسا والنبي يتدر جابا معنى الله دا منزلسا سنة سنسك قال حدثنا حجاج بن منهاج من هان قال حدثنا حماد بن سلمى عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي أرأيتم يتي كبان العباري إن كان أسلم وغفار خيرا من الحليفين أسد وغطفان أترونهم خسروا in aslamu da gifaru sun fi halifai ne asad da gutfal sun fi su kasara suka yi a tarar muka da khasiru kalu na'am kala فإنهم خير منه تبس في قال أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خيرا من تميم من تميم وعامر وعامر بن صعصع ومد بها صوته يدغ مريسا يميك مريسا أترونهم خسروا قالوا نعم قال فإنهم خير منهم babu fadli aslama wa rifar babin da zuwa bayanin fadaran kabilan bani aslam da bani rifar su abu zar mai rifari ke ala haddafana abdullahi bin maslama ala haddafana sulaimanu huwa ibnu al-mughira an humaid bin hilalin an abdullahi bin samit an abi zarrin fara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rifarun gafarar lahulaha قال لا gafarta masa wa aslamu salamaha Allah ya kowanne da abin قال أخبرنا الحكم ابن مبارك قال حدثنا عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وأصي أفت الله ورسوله to shi ke mai kenan a satin na hawa rasulahu to mai kenan to shi ke sun saba ma Allah da manzansa kenan mana Allah da manzansa sun mana sun shiga laifi kenan babu lahil fil islami babu kawance ce ne ya kawance a cikin addinin musulunci in aka ce an shiga addinin musulunci to wa'annan da wannan ba za su su gama a hada kansu ce su sun kafa kungiya su shine kaza wa'annan su ne kaza wa'annan su ne kaza ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sahabbai suka tashi shaytan yazo yace ya lal muhajirina wa ya lal ansar mutanen madina su ya lal muhajirina ya ku mutanen makka wa ya lal ansar wannan suka ce ya ku mutanen madina sai manzon Allah ce abida wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum yanzu ma kiraye kiraye maguzanci za ku yi ta ina tutun ina tsakanin ku dukkan ku musulmai ne ce ina mana ko wannan quraish ya ba ma'asharal muhajirin ya ma ma'asharal mana quraish mana mutane muhajirai su hadu dan tsara su hadu ai tashin hankali ke nan shedan ke an fahimta to da manzon Allah ya kowa ya san muhajirun sifan muhajirun sifa ce mai daraja a cikin addinin musulunci wal ansar kuma sifa ce mai daraja a cikin addinin musulunci amma da aka ɗauke su aka yi amfani da su inda bai dace ba sai manzo Allah ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو معين قال حدثنا شريك عن عن إكرمة عن ابن عباس قيل لشريك عن النبي صلى الله na'am aka ce daga هذا شيء ne ce نيتي lahil fasil fil islam babu ana cikin musulunci waɗansu kuma su je su kafa wani wata kungiya su su daban ne shi kenan su kafa kansu su su dama da bantu mai kenan wannan cin ya fi musuluncin kenan yasa duk inda aka yi wannan ba a tabbacin nasara tun daga aka zo aka kafa addinin musulunci aka zo sai na abubakar sai na umar sai na umar muna abdulaziz aka zo ana tafiya har tabi'ina har tabi'in tabi'in ana tafiya lokacin da aka zo al'amari son zuciya ya shiga ciki aka shiga son duniya tun daga lokacin kuma al'amari ya rikice ma mutane har an kasa shawo kan al'amari kuma an kasa komawa yadda ya kamata in ba haka ba ba a san hanyar ba ne an san hanyar amma nasullah an anfusahum in kuka bar Allah shi Allah ya sa sai kyale ku kuna ta wahala kuna bulumbutuwa kuna koma kuna ta wahala in ba haka ba in ba haka ba aka ce la yasluhu imamu malik yana ce la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwala karshe wannan umma ba abinda zai gyara ta sai abinda ya gyara ta farko ko kanku ku kalli rayuwarku shekaru 100 baya 200 yaya ake rayuwa rayuwa ta tafi lafiya lafiya me ake yi eh ce me me ya kawo cin nasara eh cin me ya kawo zaman lafiya me ya kawo zaman lafiya adalci su ake adalci to yanzu al'amari ya zo ya rikice ma kowa kuma kowa ya kasa ya zai kuma kowa baya jin daɗi to ya za a kenan sai an koma sai Allah ya nuna ai ga hanyar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim عن ابن عباس قيل لشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا حلف في الإسلام والحلف في الجاهلية لم يزد lam yazidhu al-islam illa shiddatan wahida ilfin da aka yi maguzanci da addinin musulunci zo karfa shi karfi yayi saboda wannan lokacin babu wani abin nan su an haɗi an zama abu ɗaya babu fi maulal qaumi wa ibn ukhtihim minhu babu da zo na bayanin maulal qaumi minhu al maula lahu anwa'u thalatha wala hilfin wawara wasu al'islami wawara ka za ka zarta maula in ka yanta bawa ya zama maulanka maula wanda kike jibinta al'amari ka kuka jibinta al'amarin shi sai ce maula alkaumi minhu waɗanda aka yanta suna bin waɗanda suka yanta su ne قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة قال قلت لمعاوية بن قرة أكان أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان ابن مقرن ابن أخت القوم منهم منذ الله ابن أخت القوم منهم ɗan ‘yar uwar mutane yana cikinsu ne ma'ana kanwon ‘yar uwar ɗanta ko ne yana cikin ku yana tare da ku ne za ku kula da shi za a taimaka masa ko za a mai da shi bare ne kala na'am ya ce yi ibn uktil qawmi minhum yana cikinsu kanwanka koyarka in ta haifi ɗa kai kawunsa ne don ba shi da hali kai kana da hali sai ka taimaka mishi ba za ka kyale shi haka ba kai ma wata rana za ka zo ɗanka bayan ka mutu shi ma wani ya kyale shi wannan haka to shi ke nan rayuwa duk ta lalace ke amma shekaru da suka wuce baya kowa ya san ɗan kanwanka ko ɗan yanka ɗanka ne ba haka ba ne ba ana kula da su ko ba kulawa da su saboda me saboda al'amari yana tafiya ne akan kunya da girmamawa haushi duk al'amarin da ya danganci aure daura aure kunya ke ciki ne eh? kai baka san wannan ba da sarako ka yaushe kai sarako ka ba sarako ka ai ba karamar abu ba ce an fahimta sarakoka uwar matanka wane mutum amma yanzu ranar da aka daura aure za a yi biki kana rawa da matanka uwarta tana kallon duk rashin kunya an gama daga nan da shi yasa ba yadda za a yi a zaura lafiya duk kunyar da ke cikin idanun mutane an fitar aure fa ni'ima ce daga Allah aure ni'ima ce ni'ima ne daga Allah ina zauna kawai larabawa cikin madina cewa suke alhurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce daga Allah ba haka bane ba eh haka ne sai Allah ya karkara ba ka samu mace kai aura ka aure ka aura maimakon a gode ma Allah yadda ake yin walima a yi abinci a yi kaza a je a kai ɗaya kafin a je da ita gidanta an ɗaura auren sai an je an haya waje an ja da shari'ar Allah an take doka an take dokokin Allah daga nan za a ɗauki yarfa a kai ta gidanta shi ɗan yana rukiya to kuma ana son wannan auren yayi albarka a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa قال حدثنا سيد قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم wanda ya fi damu muke nan wabnu uktil qaumi minhu amma yanzu ga mutane yara yana da kawarsa yana da yarsa, mijinta ya mutu ba ta da kuɗi ƴaƴanta suna ta gayyara yana da kuɗi she ƴaƴansa shi ya sani turanci mai turanci ne turanci ne yayi mai باب في الذي ينتمي ghairi غير مواليه sauran to kawo shi ke nan bara a bar mutane su ji haushin ka ba a ji haushin shi ya fi bakin jini ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم